Kika ce kina son gani na lafiya me ya faru? Gaskiya ba lafiya. To shikenan ina jin ki faɗa min me ya faru. Ka ga yanzu abin da yake faruwa. Iyayena sun dage sai na auri wancan ni kuma wallahi ba na san shi ni wallahi kai nake so. Don Allah don Annabi ka taimaka mu mu tattara kayan mu bar garin nan don Allah. Wannan wace iriyar magana ce? Ya na zo gunki zaki ga karanta min wani mu haɗa kayan mu bar garin nan. Idan mun gudu ina za mu je? so a bashi ma yanzu a nan ina dan yin buga buga ta ina dan samun kuɗi na to idan mun je can din ya zan yi na ɗaya ba ni da sana'a sannan ba ni da gidan da zan ajiye ki yanzu ni abin da nake so da ke guda ɗaya ne kawai ki tsaya ki bi iyayenki duk magana da suka faɗa miki ki ji so kake auren ce ya zamu umarni ne na iyaye ya kamata kuma mu bi shi dan Allah dan annabi ka taimaka dan Allah dan annabi ka taimaka ka aure ni wallahi ni wancan bana so wallahi tallahi kai nake so in kuma ba ka so na shikenan bari dai haka ai wasa kike in kin duka solaya ta kike na san ni da ke fa soyayya ce muke alkawarin mutun da kowa dai ya rike in san dai dira